a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Wallahi ni haushin karatu ma nake yi, haramu ni haushin karatu nake yi, mutum dole sai ya yi karatu. A bar ni mana sake amsa, har wasu 'yan sanda aka kawo mutane da wasu 'yan banga. wai wai wai mutum wai mutum wai wai wai kada saki amsa wallahi koya za a yi sai na saki amsa baba sabo dan sandan da aka kawo nan nan mugu ne sai kama yara yake yi ai ni ma da kika gani ba wallahi ni ma haushin sa nake ji dan sandan can haushin sa nake ji anan nawa yake ranan ranan ranan na dawo daga daga daga kannan fim kawai dan sandan nan ya tare ni wai wai wai in bi shi mu tafi mu tafi mu tafi police station na ce masa ba zan je ba ya turo min yaran sa guda takwas wai su kama ni gaba ɗaya na cikko na hamfara da su na ma dukan biya na fasa mar baki na sumar da shi alalen da ya ci da yamma ma duk sai da amadi. What? Ban bakin ciki sannu ai mama na ta hana ni faɗa ranar sunni what